الله أكبر الحمد لله Haka aka yi sallar Idi a filin masallacin sallar Idi da ke unguwar Sasa Ibadan a jiya Lahadi. Sallar Idin dai ita ce alamar kammala azumin watan Ramadan da aka yi kwanaki 29 ana yi. Ustaz Muhammad Usman da ya jagoranci sallar Idin ya yi huduba bayan kammala sallar Idin. Bayan da ya gama hudubar na tambayi limamin Ustaz Muhammad Usman da ke Sasa Ibadan ko menene hudubarsa ta kunsa sai ya ce. To alhamdulillah rabbil alamin dama mafi mafi muhimmancin abin da hudubar ta kumsa shine tabbatar da adalci a tsakanin zamantakewa na jama'a kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi wannan ne zai sabbaba zaman lafiya da kuma samun yarda ubangiji saboda Allah ba a ba ne. kuma ya yi rantsuwa da zatinsa da zaran bawa ya zalunci bawa bawa ya kara Allah zai ce wallahi sai na saka ma koda bayan shekara ne saboda zaman adalci a tsakanin jama'a shi ke kawo zaman lafiya zalunci abu ne wanda ke rugusar da tattalin arzikin kasa ya rugusar da zamantakewa ta jama'a baki daya malam a ƙasar nan ana fama da tashi tashin hankula da wasu abubuwa me za ka ce a game da waɗannan abubuwa mataki na farko akan waɗannan matsalolin suke faruwa a arewacin najeriya shine mu ji tsoron allah daga sama har ƙasa kowa ya tuna abin da yake tsakani da ubangiji ya gyara masifa ba ta zuwa ta samu musulmi sai in ya zama musulmi ya jawo sa ita gyara a nan shine kamar ni magana ɗazu kowa ya ba dan uwansa hakkinsa daga gwamnati tsakanin mutanen ƙasa da shugabannin su tsakanin masu gida da gidajen tsakanin malamai da almajiransu tsakanin musulmi da kirista kowa ya ba dan uwansa hakkinsa kada kowa ya danna hakkin wani su ma magidanta da yara sun bayyana ra'ayoyinsu a game da yadda sun kai bukukuwan sallar ni na aliyu nuhu shugaban kungiyar izala wacce a kashar sani ya jingiri yake wa jagoranci a afirka ta yamma yaya aka yi wannan sallah sallah alhamdulillah a gaskiya mu wa allah godiya da allah ya kama wannan rana ta yau mun yi watan azumin kwana talatin yau allah ya kawo mu wannan rana mai girma a wurin musulmi to saboda haka muna ainihin yawa Allah godiya kuma muna kira ga yan uwa dan Allah a yi kokari a ci gaba da taimakawa talakawa waɗanda ba su da shi masu hannu da shuni su taimaka ma ainihin ƙanana ƙanana waɗanda ba su da ƙarfi. na Adamu Alhaji Musa Sarma. Eh, Adamu ya aka yi wannan sallah. Gaskiya sunan nan lafiya lau aka shi malam. Ka sai komai yake bukata kamar tufafi da sauran abubuwa. Wala sai addu'a amma duk ne kawai gaskiya ba an wa yaya gaskiya yayan nan ba samu sauran ba samu kaya ba abba sani ai ma tufafin sallah eh wadanne iri akai ma shadda da jes waye ma babana da ni kuma da takalmi to yaya tuwon sallah galau sunana ummi ummi ai miki tufafin sallah eh ki da mi da mi miki kayan sallah kamar mi da mi zane ne da komi ne amma riga da skeci kuma amma wani wani riga da wani. waye miki mama na to ne ne kiran shugabanni ga yan Najeriya ga sardaunan yamma sarkin sasa Dr Haruna mai yasin Katsina eh, alhamdulillah sakona ga yan Najeriya kamar wanda muke yau da gobe na lahiya a Najeriya ba abin da ya zama lahiya

Allah kai ka san mayansu Allah kuma kai ka san su Allah ka nuna mu mahita kuma Allah ka ba maganin su Allah samu zana lahiya Najeriya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya